saboda bai kare mata zancen account number ba ita kuma bata taba damuwa ba a yadda zuciyarta ke son amina ma'aru ji take yi kamar kyauta take mata wannan aikin muka ce ta manta da wani abu wai shi albashi mu'amalar su ita da ubangidanta mai wuyar fassarawa ce saboda kowannen su halinsa mai tsauri ne to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Abin da za a iya cewa shine tsakanin ma'aruf da amina babu shakuwa babu sakewa da juna amma kuma babu gaba ko ɗaurewa juna fuska wato ma'amalar ta tsaya iya ginshikinta kan lafiyar amina bayan wannan babu wata sai ganin mutuncin juna da girmama juna saboda kowannensu ya tsaya matsayinsa ya kuma riƙe mutuncin nasa wata rana da daddare bayan sun ci abincin dare amina ta ce anti kunna mun talabijin amina ta tashi ta jona talabijin din ta murdo mata katun din da kullun shi take kallo wato tom and jerry amma sai amina karama ta girgiza kai "Anti, yau mutane masu rai zaki buɗo mun amina ta yi dariya a ah, tom da jerry ba masu rai bane yau ta ɗauki remote Da murɗo mata tashar jiha ta talabijin cikin sa'a a lokacin an nuna babanta da ake nuna sababbin ayyukansa na wannan watan da na watan da ya gabata na farko tsabtace ruwan sha da yi a jihar ne da ƙara haɓaka hanyoyin gudun ruwan ta yadda ya isa ga kowane saƙo da kowane lungu na cikin birnin jihar sai sabunta hanyoyin yawon buɗe ido na jihar an yi sababbin hotel-hotel da sauran wuraren saukar baki an sabunta ko'ina a cikin gari kuma gashi an nuno shi yana bude sababbin shatale-tale wato roundabouts da gadoji flyovers na sama da na ƙasa da ya gina don rage cinkoson motoci da ababen hawa a cikin gari an ƙara wa asibitocin gwamnati albashi an samar da magunguna masu kyau kyauta ga marasa lafiya al'ummar jihar amina ta yi ɗan gajeren tsaki ta ɗora ƙafa ta ɗaya a kan ɗaya ta ci gaba da kallo haka kawai ta ji ayyukan ko ɗi ba su yi mata ba ba su burge ta ba a ganinta akwai gyara a cikin ayyukan da gwamnatin sake aiwatarwa amina karama na ta munna tana gaya mata dadi na ne anti dadi na ne ko baki gane shi ba ne anti ta tura baki gaba kafin ta ce na gane shi mana amina ta ce to ban kina munna ba ta yi dariya ta ce to ina munna amina gashi na yi dariya suna haka ya sallama tare da kwankwasawa ya dakata yana jiran su bashi umarnin shigowa lokacinsa ne na yin sallamar dare da amina karama sai da amina ta ba da izini ta hanyar cewa yes sannan ya murɗi kofar ya shigo yau cikin wata irin shiga yake da amina bata taba ganinsa da ita ba wato shuɗin wando jeans da yar top ja kullum cikin babbar riga da yar ciki da wando yake wani lokacin kufta da wando na shadda ko yadi mai laushi da tsada wato kaftan don bata taba ganin shi cikin wata shiga bayan waɗannan ba sai yau sai zame mata yaro matashi ɗan shekaru 31 ba magidanci injiniya ma'aruf jikas ba sai ta gaya mata wani irin kyau da ta kalle shi sai da ta sake maimaitawa abinda ba ta taɓa yi ba amma ta yi hanzirin ɗauke idonta kafin ya ankar da ta yi masa kallo na biyu ya zauna kusa da amina karama ya ɗauki kanta ya ɗora bisa cinyarsa ya ce amina kallo ake yi ne haka ta ce cikin yar siririyar muryarta dadi kai muke kallo ya ce ko to bari in zauna tare da ku in ga me ake yi a talabijin din ta ce an ce his excellency ma'aruf jikas ya kyalkyale da dariya ya rike hannunta cikin nashi mhm sai kuma me ta yi dan tunani sannan ta ce dadi na manta sauran ya ce an tunkita tuna miki mana kin gani ban gani ba gara ku bani labari sai ta kai idonta ga dr amina anti sai ma me aka yi amina da ke sauraron su amma idon tana kan talabijin ba tare da ta jiyo ba take magana aikin dun na cikin binni ne a maraya wanda ake kira urbanization wato rayan maraya ki gaya wa dadinki ina da gyara in zai bani minti goma cikin muhimmin lokacinsa amina karama sai ta mai da kallonta ga mahaifinta dadi ka ba ta minti goma ya natsu sosai idonsa akan dr amina ya ce da amina karama amina na ba wa likitan mintuna ɗari dr amina ta ji daɗin abin da ya ce sai ta jiyo sosai daga fuskantar allon talabijin suka fuskanci juna yana gefen gado ne da kan amina akan kan cinyarsa yayin da ita tana can gefe akan doguwar kujera kafa ta ɗaya bisa ɗaya da remote control ɗin talabijin a hannunta sai take da doguwar riga ruwan kwai kira baharin ta yi rolin da mayafin a kanta da casbi a hannunta da wuya ka ganta babu mayafi a wannan gidan sai ko a gidan ta to ganin irin natsuwar da yana sauraron ta ita ma ta zauna sosai ta soma magana cikin matsanancin ladabi ta ce da alama baka yi rayuwar karkara ba mai girma gwamna ko ko in ce mai baka shawara na musamman kan yankunan karkara wato ba shi da kulawa sosai don ƙauyukanmu sun fi maraya buƙatu nesa ba kusa ba amma kun fi mayar da hankali ga birane kananan hukumominmu babu wadatar ruwan famfo sai na rijiyoyin burtsatse babu tituna masu kyau babu wadatar malaman makarantun firamare da sakandare sai a makarantun cikin binni babu wadatar wutar lantarki babu wadatar likitoci da malaman jiya a asibitocinsu babu hannun gwamnati ko tallafi cikin sana'o'in da suke yi duk ƙoƙari ne na kai da kai kawai a tsakaninsu ba yau na fara bibiyar ayyukan gwamnatinka ba sautari ina buɗe talabijin ina gani magana gaskiya your excellency gwamnatinka ta fi ba da ƙarfi ga rayan maraya wai ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi ƙauyukanmu da ke ƙarƙashin ƙananan hukumomi ko ko oho ba su san ana yi ba da gama faɗin hakan ta ja bakinta ta yi shiru ta mai da dubanta ga talabijin an yi sa'a kuwa a daidai lokacin an nuno ya je buɗe wani estate da ya gina don ba da haya ga ma'aikata a kan hanyar fita garin amina ta jiyo ta dube shi ta nuna talabijin da ɗan yatsanta ta ce ka gani ko ga mamakin ta, har zuwa lokacin sauraron ta tiki da matuƙar kulawa da ɗan murmushi a kan fuskarsa ko zantuttukanta sun masa ciwo fuskarsa ba ta nuna a ba da ta ce hakan sai shi ma ya kai dubansa ga talabijin sannan ya ɗauke kai yana ci gaba da murmushi sai a lokacin ya samu yin magana don kare kansa da yadda da wasu ƙalubalen nata ya ce sana'o'i na ƙoƙarin taimakon kai da kai ko na gado a ƙauyuka dole ne amina ba dole sai da taimakon gwamnati ba ba zai yiwu a ce gwamnati ta karaɗa al'ummar jihar ta baki ɗaya ta iya baiwa kowa da ke jihar sana'a ita kadai ba dole sai da ƙoƙarin sana'o'i na taimakon kai da kai al'umma za ta rayu don haka ki cire wannan daga lissafi sauran abubuwan da kika zano duk suna kan hanya kuma na gode da wannan kyakkyawar tunasarwar taki insha Allahu za ki ga canji ya miƙe ya nufi kofa yana faɗin na bakku lafiya mu kwana lafiya allah ya tashe mu lafiya amina ta ce amin ta bi bayansa ta rufe kofar da makulli kamar yadda ta saba ta dawo ta kashe wuta da kayan kallo suka kwanta to sati biyu bayan wannan maganar da suka yi amina ta samu labari a bakin iliya an sauke kwamishinan ƙananan hukumomi an naɗa sabo an sauke mai ba da shawara kan ci gaban al'amuran karkara an naɗa sabo idan ta murɗo talabijin babu abin da take gani sai ayyukan ci gaban karkara da ƙananan hukumomin sac waɗanda ta ambata sosai sai ta ji daɗi a ranta ta ji daɗin cewa ita mutunci mai daraja da martabar da ta isa ta baiwa gwamna shawara ya ɗauka sai dai bata ji daɗin sauke waɗannan masu mukaman ba da ta yi masa maganar ya ce da ita ba akan abin da suka tattauna ba ne ya kama su ne da almundahana domin ya da wasu zunzurutun kuɗi ya ba su domin inganta wutar lantarki da gyaran kwalbatoci a ƙananan hukumomi da ƙauyukan da ke su ga baki ɗaya bincika ya kuma je da kansa ya tara ko ɗaya ba su yi ba kuɗi kuma babu su sama ko ƙasa a sannan ne amina ta samu kwanciyar hankali domin ba za ta so ta zama sanadin hanyar abincin wani ba to a karo na biyu ya samu lokaci ya sake magana da likita amina sai wani hange kike da shi don na lura bayan ilimin likitanci kina da ilimin zamantakewa da siyasa eh ina bara karin haske amina ta yi dariya your excellency har nawa abin yake karambani ne kawai irin nawa ko ko in ce gyara ne na yi muku tunanina ne kawai na yi sharin da kai wanda na tabbata zai zo ɗaya da na jama'a da yawa masu bibiyar ayyukanku ya ce na ji ina son ƙarin karambanin domin wannan ɗin an yaba da shi sosai mun ƙara samun magoya baya a dalilinsa fiye da zatonki don haka hanzarta lokuta na a ƙididdige suke amina tanisa mai girma gwamna a ɗaga daraja albashin malaman makaranta don allah a ƙara wa iyayenmu 'yan fansho wani tagomashin duba da cewa ba su da wata hanya sai wannan ga tarin iyali sun yi rauni ba su da ƙarfin nema da wata hanyar ƙarfin da wuya ka samu malamin makarantar da ke da motar kansa wadda zai ce sana'a koyarwa ta samar da ita gare shi shi yasa kowa ya rena sana'ar matasa ke gudunta akalla a ce an fitar da wani tsari da za a basu motoci nasu na kansu a dinga cire kaso ɗaya bisa uku daga albashinsu tsayin wasu adadin shekaru da za a kidaya zai ishe su gama biyan bashin in aka yi haka an taimake su sababbin matasan da suka kammala karatu kuwa za su daina gudun koyarwa a haɓaka muhimmancin ilimi kafin komai amma fa wannan tunani na ne kowa yana da damar yin nasa hangen wannan na amina ne ya cure yatsunsa cikin na juna ya kai su haɓarsa yana ci gaba da kallonta wani zubin ya girgiza kai wani zubin ya yi murmushi har ta gama hatta yadda take zaro kalaman tana faɗin su sala-sala abin a tsaya a saurare ta ne ban da sanyin muryarta abin da ya ce a ƙarshe kawai shine to naji daga rana amina ta zama wata mai baiwa gwamna shawara mai zaman kanta a cikin gida bambancinta da ta special advisor shine ita bata da office kuma ba a bata albashi in ya dawo ya shigo ganin amina sukan tattauna al'amuran siyasarsa in al'amura sun sha kansa sun sanya shi cikin damuwa sai ya samu kansa da gayawa dr amina abin mamaki sai ta ba shi mafita wadda in ya yi sai ya ga ta bille da shi to sannu a hankali shakuwa mai tsanani ta fara shiga tsakaninsu ma'aruf ya so majan amina sosai a ransa da illahirin gaggan jikinsa in fita yi allah allah yake ya dawo gida ya tadda amina da amina sosai al'amarin ya sauya salo a bangaren ma'aruf Jigas, jin amina yake wata mutum mai amfani da muhimmanci a gare shi to watanni na nausawa al'amarin na ƙara rikide masa tun lela ba ta damuwa da yawan keɓewarsu har ta so zuciya ta kishi da zargi saboda in ya dawo kafin ya shiga ko'ina a gidan sai ya fito daga ɗakinsu in zai fita su yake fara gani al'amarin nan ko ya so madamanta zaman amina tare da su duk da hutu ne a gare ta ya so mace mata tuwo a ƙwarya. ta fannin amina ba za a iya cewa ba kasancewa ta wata mace da ta ɗauki soyayya ta ninke a takarda ta adana a fayil ta sanya a ƙarƙashin gado ba ta santa ba ba ta mafarkin yin ta don har gobe ba ta ganin mijin da ya daidai da rayuwarta ba duk da alkawarin da ta yi wa gogo don haka ga amina a yanzu ko za ta yi aure za ta yi ne domin gogo don faranta wa gogo bata taɓa ɗarsawa ranta komai akan ma'aru ba don hankalinta ma bai taɓa yin nisan kiwon kawo ranta miji kamar sa ba balle ta yi wani tunani shigen hakan a kansa don haka ma'amala da take yi da shi na shugaba da ma'aikacinsa ne har gobe wannan girman nasa da kima da take gani yana nan cikin idanunta sai ma abin da ya karu sai dai zuwa halin da ake ciki yanzu ta rage jin nauyinsa tunda yanzu tana iya tunkararsa da magana kai tsaye su yi magana mai tsayi da ma'ana watanninta bakwai kenan tare da su tana aiki a gidan gwamnati ba tare da ta taba karɓar ko sisi ba bata kuma taba damuwa ba Damuwa ta yanzu tana ga canjin da ke akwai cikin ƙwayar idon ogan nata to abin da ba sani ba shine waɗannan manyan 'yan siyasa da ma'arub ya sauke daga mukamansu sun ja gefe su da magoya bayan su suna ƙoƙarin kafa sabuwar jam'iyyar adawa mai ƙarfi wadda za ta tusgige min jam'iyyar ma'arub a ce wasu ma'arub ya yi musu butulci da su aka faɗi aka tashi aka sha rana kafin ya samu kujerarsa amma yanzu ya yi kaurin wuyan da zai iya tsige su bayan amintaka tun ta jami'a sun sha alwashin ko za su yawo tsirara ma'aru ba zai yi ta tazarci ba tunda dukkan sirrikansu sun san su sun yi alkawarin rarake ƙasansa a zaɓe mai zuwa masu haro assalamu